يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مدفاتها وكل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجيل دربي لدليل شرين شدة ذكرتم من الأدب المكرم لذلك الذي قرر لدبر كما تكيوا وسن رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذات عن الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من رسواء الهجرة تتجيب إلى سنة الشدة ذكر بيوضة جلية ثمانين وفتوضة الله مدعو في مصر رحمه za mu karanta da kuma bayani a kan hadisin ɗari shida da biyu shafi na ɗari da fitin da bakwai zuwa hadisin ɗari shida da uku insha Allah ta'ala wannan karatu namu yana ɗauke da bayani A kan iyakokin al'aura ga namiji حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك إسماعيل بن أبي أويس yace al-imam malik ya karanta da shi wannan hadisi al malik kawun ne الله ينصر عنه عن ابن شهاب الإمام مالك ذكر حديث لدى ابن شهاب حين محمد بن مسلم الزهري الإمام الزهري أنا كنت الإمام الزهري كما أكن جراش ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن حديث حديث سالم بن عبد الله حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل شوى مزون الله صلى الله عليه وسلم يا وجه ولا مسلم يجب أخاه في الحياة ينا بدون وأبي أكن كنيا النبي صلى الله عليه وسلم يا تبو وجه ولا مسلم ya mutumin yana ma dan uwansa wa'azi kan yawan kunya faƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'atu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyale ne fa haya min al iman domin kunya tana cikin imani حديث هنا صحيح البخاري كتاب الإيمان وسأل الإمام البخاري يقرا حديث هنا حديث هذا صحيح البخاري هنا باب الحياة من الإيمان في حديث هنا بشرين دمر فقال لسائل حكم الإمام مسلم يروي حديث عبد الله بن عمر ان حديث هذا كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان shine hadisi na 59 to kamar yadda hadisin ya zo da bayani ismail bin abdullawai ya ce kawunsa anas bin malik don uwan mahaifiyarsa eh, malik bin anas al'imamu malik kawunsa ya karanta da shi wannan hadisin saboda haka idan ka duba littafin muwafa littafin al'imamu malik din shi kansa al-imam malik ya kawo hadisin nan yana kitabu jami'a ba babu husnul khuluq annabi sallallahu alaihi sallam ya taho yana tafiya ya tarar da wani mutum yana ma dan uwansa wa'azi yana gargadi yana masa gargadi game da kunya sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ka gyare shi saboda kunya tana daga cikin ayyuka na imani al Kutaiba ibn qutayba yace ma'ana ku anna al-haya yamna sahibahu min irtikab al-ma'asi wato ma'anar hadisin ita ce kunya tana hana mutum ya aikata sabon Allah kama yamna al-iman kamar yadda imani yake hana mutum aikata sabon Allah za ka samu mace tana sha'awar fasikanci amma kunya ya hana za ka samu namiji yana da sha'awar fasikanci amma kunya ta hana shi kaga ba imani bane ya hana kunya ce saboda ga kunya ta yi aikin imani wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutumin ka kyale shi kunya tana da amfani idan tsoron Allah bai sa mutum ya daina laifi ba kunya tana iya hana shi ya aikata su kaga ko da a ce ba shi da ladan bari din ba shi kuma da zunubin aikatawa saboda haka kunya ta yi amfani asalin kunya ɗabi'a ce amma idan ta dace da aiki na imani to zai zama kamar wato taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga dan adam ya kare kansa daga ayyuka na sabon shi wa sunniya imanan kama yusamma shay'u bihi ma ta'amu maqamahu wato abin da yasa aka ce kunya tana cikin imani saboda ta tsaya akan aikin imani inji al-imam ibn Qutaybah rahimahullah saboda ta yi aikin da imani ke yi ya kamata a ce imani shi zai hana ka sabon Allah ba amma idan imanin bai hana ka sabon Allah sai aka samu kunya ta hana ka to kaga kunyar ta yi aikin imani shine da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ya zo a cikin umdatul qari shafin sahih bukhari mujallad na farko shafin 176 Ibn hajar sharhin wannan hadisin cikin fathul bari mujallar na farko shafi na 94 da ce faka annar rajula kana kasiran haya wato hadisin kamar yana nuna mana cewar shi wannan mutum yana da kunya yana da wato kunya mai yawa mutum ne mai yawan kunya fa kana zalika yamna'u min istifa'i saboda haka wannan sai yana hana shi ko da an cuce shi baya neman a bashi hakokinsa to kaga kunya ta cutar da shi saboda gashi an cuce ka amma ka kasa neman haƙƙinka saboda kunya fa'atafa ko abubu a zalika saboda haka dan uwansa yake marfada yana cewa kai kunyar nan ka daina ka gashi ana ta cutan ka a dalilin ta yana cikin wannan fada sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa fa qala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da sai manzo Allah yake utruk ka bar shi ala hadal khuluqi sunni ka bar shi akan wannan ɗabi'a da ta dace da sunnata sun maza da kuɗi zalika tartiba sai ya ƙara masa fadaitarwa, da hukumin bi annahu min na iman kaga da farko yake bar shi idan ya bar shi ya bar shi bisa umarnin manzon Allah saboda haka ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda aka ce manzon Allah ya ƙara mar da bayani wanda zai gamsar da shi da cewa ai kunyar da kake hana shi riko da ita din nan tana daga ayyuka na imani wa idza kana al-haya'u yamna'u sahibahu min istifa'i haqqi nafsihi idan zama kunya za ta hana mutum ya nemi wato hakkinsa da aka nemi dannewa jarra lahu zalika tasiru ajri zalika al-haqq kaga zai samu ladan zai samu ladan wannan haƙƙin saboda idan an cuci mutum a duniya bai iya fato haƙƙinsa ba akwai kiyama Allah zai karba maka لا سيما اذا كان المصروف له مستحيل دون هكا كنيا تاي امفاني كودا تشر كاكاي كنيا تهانا تاني ما حكي هل ينساي امفاني دون يأبو قياما ولن تبا أميدا ما حكي هذا هو كنيا تاني بكاتا حديثي نجم حدثنا عبد الله بن صالح الجحني قال حدثني عبد العزيز بن عبد السلمة الماجشون an ibn shihabin hadisin dai guda ɗaya ne amma hanyar ce aka sake canza wannan hadisi da muka karanta shine al-Imam Bukhari ya sake kawo shi amma ta wata hanya daban bai kawo shi ta hanyar Isma'il bin Abi Uwais ba don wancan riwaya ta Isma'il bin Abi Uwais ce wato dan kanwar Imam Malik rahimahullah to an sai kawo wata riwaya din عبد الله بن صالح الجحني عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون سنة عن ابن الشهاد شنو الإمام محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال لي حديث سالم يا عبد الله بن عمر يكر مدى بابا عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عبد الله بن عمر يبادل الأباري حديث مدى مر النبي صلى الله عليه وسلم wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce a larar rajulin wani mutum cikin akwai fil hayaki yana zargin dan uwansa akan kunya yu'atib yana mar fada al mu'ataba ne fada yana ma dan uwansa fada wato akan kunya yana tsawatar masa ka annahu kowace kamar mutumin yana cewa a barra bika ga kunya ta cutar da shi. abin da shi wannan yake gaya mai ɗan'uwan nan yawan kunya ka gashi nan tashi da kai fa kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ka kyale shi fa inna haya min al-iman saboda ai kunya tana cikin imani tana cikin ayyuka na imani aikin da imani yake yi kunya tana sawa aikin da imani kan sa a yi kunya tana sa a yi wannan aiki sau da ka karka hana shi to kaga hadisin guda biyun nan suka ne riwayar mutum guda ce abdullahi bin umar kuma na lafuzan ma kusan ɗaya ne illa kawai abin da ya bambanta ba shi da yawa ta annahu ya kuzo a barra bika me yasa imam bukari ya maimaita hadisin nan wannan ya shafi ilimin hadisi wato saboda wancan riwaya ta farko da muka karanta hadisin malik bin abi uwais to shi isma'il bin abi uwais a wajen masana hadisi yana da rauni yana da rauni hada in ka duba in ka duba muqaddima ta ibn hajar da yayi mafatul bayani a shafin 388 ibn hajar yayi magana akan ilimin hadisi da ke cikin sahih bukhari suna gudun hadisin da ya rubaito idan eh, saboda shaidar da ya samu cewa yana da rauni eh, don haka limamu bukari ya kawo hadisinsa ba ma a nan ba ya rubuta hadisinsa akwai bukari limamu muslim ya rubuta hadisinsa shi ma a fahimu muslim idan ka duba sahih bukari limamu bukari ya kawo hadisinsa wurare biyu a imamu muslim ya kawo hadisinsa to saboda haka me yasa ya maimaita hadisin nan ya maimaita shi inda ya bar hadisin ta hanya daya za a ci hadisin da inganta ba sai kawo wata hanya kuma wato hadisin abdullahi bin umar ya samu wata hanya sabanin wancan hanya da ake ganin tana da rauni wancan hanya ta farko ita ce hanyar ismail bin abi uwai wanda yana da rauni saboda haka sai kawo hadisin ta hanyar abdullahi bin salih al-juhani حدثني عبد العزيز بن ابي سلمه سنة عن ابن شهاب لمكن وانت روايه ده متكرر حديث ان يا انغنتا daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da muka ce hadisin muttafaqun alai yana sahih bukhari kuma yana sahih muslim saboda haka yana tabbatar mana kunya tana da kyau saboda tana hana mutum ya saba ma Allah to imani shi ma yana hana mutum ya saba ma Allah saboda ka kunya takan taimaka wa mutum ya yi aikin da imani ke sa a yi domin haka ba daidai ba ne mutum ya kyamata kunya kunya wato siffa ce da take tare da imani saboda haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga ana tsawatar ma wannan mutumin wannan Allah ya ce a daina حدثنا أبو الربيع شين سليمان بن داود الأتكي قال حدثني إسماعيل بن جعفر الأنصاري قال حدثني محمد بن أبي حرملة القرشي عن عطاء وسليمان بن يسار ده عطاء بن يسار ده سليمان بن يسار وادكني ثم ذكر su ثم ذاك saboda حديث yace أنه karbo hadisin عطاء بن يسار سليمان بن يسار da abu salama bin Abdulrahman bin auf kaga uku kenan mutane uku amma biyun nan baban su daya afa ibn yasar suleiman bin yasar saboda ke ta yace afa wa suleiman ibn yasar sannan na ukun su shine abu salama bin Abdulrahman bin auf wanda shi ma tabi'i ne waɗannan tabi'ai su uku sun ba da labarin hadisin aisha Allah ya kara maka yarda hadisin da suka ba da labari anna aisha ta qala aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam mutqaj'an fi bayt annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwance yana kishin kishingide shine mutqaj'an a bai a gidana kashifan an fakhidihi hausa kai. yana mai wato a cinyarsa tana bude ko kuma kwabirinsa biyu kada akwai sabani game da wanda ya rawaito hadis amma dai ta ce cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wato cinyarsa tana bude fafisun nabi sallallahu alaihi wasallam kana kashifa cinyar manzon Allah tana bude a lokacin da yake kwance ko kuma kwabirinsa biyu kada kenan ba cinyar ba ɗayan biyu amma hadisin ya zo ta riwayar al'imamu ahmad min gairi taraddud ya zo da lafafi ɗaya kashifan an faqizi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shinge ɗaya a ɗakin aisha sannan kuma cinyarsa tana bude fasta azana abubakarin an anhu sai sayyidina abubakar yana mai izinin shigowa fa azina lahu haka ne kazalika sai annabi sallallahu alaihi ya masa izini kazalika kamar yanda wato bai canza ya rufe kafarsa ko kuma cinyarsa fata haddasa ya yi magana da shi sun masta azana umaru umar yana shi ma فأذن له كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمس إذني yana nan kamar haka wato ba tare da ya canza wato yadda yake farce din ba bai rufe kafan ba sun ba ta haddasa ya yi magana da shi sun masta azana usman sa'annan sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya nemi izinin shigowa fa jalasa an-nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna wa biya babu, ya daidaita tufafinsa to shi wanda ya rawaito hadisin nan shine Muhammad bin Abi Harmalah al-Qurash shi yasa yake kala Muhammad haka ne kala Muhammad wato Muhammad bin Abi Harmalah al-Qurash wanda ya ba da labarin hadisi domin shi ne ya karɓi hadisin daga wadancan tabi'ai mutum uku Sulaiman bin Yasar Abu Abdul Yasar Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf shi karbo hadisin wurin saboda haka wannan cewa Auf din <clears throat> lafazin sa ne da cewa abinda aka ba shi labari annabi sallallahu alaihi wasallam cinyarsa tana buɗe ko kuma yana kwance akan shimfidar Aisha Allah ya kara mata yarda to lokacin da yake ba da labarin sai ya ce wala aqulu fi yawmin wahidin amma ku lura ba wai ina gaya muku a rana ɗaya ba ne wato yana matashiya ya kai kar a ɗauka rana ɗaya ne abin ya auku wannan ya shiga ya fita wancan ya shiga ya fita wallahu alam amma dai abin ya auku tana yiwa ba a rana guda ba ne tana yiwa ba a rana guda ba ne tana yiwa rana guda ne wato wannan yana daga nau'in karatu wanda malamai kan yi saboda ya zama to kamar matashiya ga mutum kada ya faɗi abin da bai sani ba idan tana yiwuwa a rana ɗaya ne abin da ya auku tana yiwuwa kuma ba a rana ɗaya ba ne tana yiwuwa sai na abubakar ya taɓa zuwa yana mai izinin shigowa a nan sallallahu alaihi wasallam yana kwance kafafunsa na buɗe bai rufe wata rana sai na umar shi ma ya zo ya tarar da irin wannan yanayi wata rana sai na usman ya zo ya tarar da irin wannan yanayi tana yiwuwa kuma a rana ɗaya ne amma shi dai ya gaya ma waɗanda ke sauraron shi don kada su yi garajen hukunci illa dai ga abin da aisha ta bada labari allah ya kara muke ba da kala saboda haka sai na usman ya shigo ba ta haddasa ya yi maganarsa falon ma faraja lokacin da sai na usman ya fita kala ya ce kuntu aisha ta ce sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah sai na ce ya rasulallah kuntu ya rasulallah bayan ta ka usman ya tafi sai na ce ma'annabi sallallahu alaihi wasallam da kada abubakar sai na abubakar ya shigo ɗakin nan <clears throat> falam falam ta tahash baka baka nuna doki ba wato da larabci da aka ce da hashal shay'i yahishu ana nufin surra bihi wa fariha bihi farin ciki shine kai dokin ganin mutum mutum ya zo ka ringa jin daɗi ka nuna ka ji daɗin zuwan mutum haka ka nuna wani canji saboda haka abubakar ya shigo baka nuna dokin shigowarsa ba walam tubalihi baka madamu ba baka madamu da shigowarsa ba in ji aisha Allah ya kara masa yarda ثم ذكر عمر ثم عمر يا شبه فلم تهش ولم تبالي baka nuna doki ba baka kuma damu ba sun madakala usman sannan usman ya shigo fajalar da sai ka zauna wa wai ka siya baka ka daidaita tufafinka ka rufe kafafunka kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ala astahi min rajulin ashe ne kamata in ji kunyar mutum tastahi minhu mala'ika wanda mala'iku ma suna kunyarsa ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa tambaya da tambaya wato tana nufin me yasa sai manzon Allah ya bata amsa hadisin yana da silsilatu sahiha hadisi na dubu da dari shida da tamanin da bakwai hadisi na yana sahihu muslim al-imam muslim ya rawaito shi yana kitabu fada'il sahaba babu min fada'il usman bin affan radiyallahu anhu hadisi na dubu biyu da dari hudu da daya amma shi al-imam bukhari bai kawo hadisi na al-jami' sahih ba sai kawo shi al-adab al kaga ya rage darajar hadisi al-imam muslim ya rawaito hadisi al ahmad shi ma ya rawaito hadisi a littafin al-musnad lafazin da ya zo al-musnad قلت سينتي يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر sayyidina abubakar ya nemi izinin shigowa sayyidina umar ya nemi izinin shigowa fa azinta lahuma ka yi musu izinin shigowa wa anta ala halika kana nan akan halinka wanda ya nuna a lokaci da ne ya nuna a rana guda ce sayyidina abubakar ya shigo ya tafi sayyidina umar ya shigo ya tafi wa anta ala halika baka canza hali ba wato baka canza yanayin da kake kwance ba falamma sta'dana usmanu amma lokacin sai na usman yana mai izinin shigowa arkhaita alaika thiyabaka sai ka sassake tufafinka wato ka sassake karfe ko ina fa qala sai manzo Allah yake ya Aisha ala astahi ne rajulin bai kamata in ji kunyar mutum wallahi innal mala'ikata tastahi minhu wanda ina rantse miki da Allah mala'iku ma suna kunyata ba sai da ya rantsi wannan lafazin al-imam Ahmad bin Hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya sai da Allah wallahi innal mala'ika tastahi min manzo Allah ya ce wallahi mala'iku suna jin kunyar wannan mutumin sai na Usman bin Affan Allah ya kana masa yarda hadisin yana eh, Al-muhjamir Kabir da al الكبير المعجم الأوسط مع الإمام الطبراني عائشة تشي استأذن أبو بكر على رسول الله سيدنا أبو بكر يعني من إذنه إذنه يشبهك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس أما عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا زوني كاشف عن فرق زيدي تنيو يفسنا بودي فقال يا سابا ما دفن لما تكرت مضطجعا اللي تفهم الأدب المفرد ما ذا الله هنا يتشن جدي المؤجم الكبير والأوسط ما ذا الله هنا زوني تنيو يفسنا بودي جند لفظن حديثي يتكرت wanda ba wai lallai ba ne ya zama aishan da ta faɗi haka waɗanda suka ruwaito hadisin wani yakan ruwaito hadisi ya samu ya manta hakikanin abin da ma aka karantar da shi na hadisi saboda haka yasa malamai sukan tantance hadisi kafin su tabbatar da shi akan samu irin waɗannan bambancin lafazi ta ce wata azana eh, umar sai na umar shi ma ya nemi izinin shigowa fa azana lahu wa ka hayati tana ba da labari maza Allah ya ba shi izini ya shigo yana nan a yanayinsa bai canza ba sun masta zana Usman ibn Affan sai sai na Usman yana bi izini shigowa fa ahwa ila sauri. sai ya sunkuya ya dauko tufafinsa fa gaffa fa zai sai ya rufe cinyoyin fa kuntu ni kuma sai na mar tambaya ya rasulullah ka annaka karihta an yaraka Usman abinda kai din nan sai ina ganin kamar ba ka son sai na kuma ya ga cinyar ka ko in ji aisha tana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam fa kada sai manzo Allah ya ce inna usmana hayyun sittir sayyidina usman mutum ne mai tsananin kunya mutum ne mai tsananin sutur ta jikinsa mai tsananin sutur ta jikinsa tastahi minhu al mala'ika mala'iku suna kunyarsa wannan hadisin yana sahihu jami'in sabir hadisi na dubu biyu da dari daya da shida shi ma ya inganta daga aisha allah ya tara masa yarda da waɗannan hadisai sun tabbatar da wannan labari hadisin nan yana ɗauke da abubuwa guda uku ne abu na farko shi ne wannan hadisin shi ne hadisi da ya fi inganci wanda ya tabbatar mana cewa mala'iku suna jin kunya tunda ga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa tastahi minhu malaika malaiku suna jin kunya sayyidina Usman ashe kunya tana daga cikin halittar malaiku amma ba ma sanin ya kunya ta su take saboda ni saboda ba musamman yadda halittar malaikun take ba illa dai abinda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana a cikin alqur'ani kuma malaman suna sun ittifaki wanda in ka duba kitabu alamin mala'ika akwai littafin da wani malamin ashkar ya rubuta sunan shi alamin mala'ika ya yi magana akan mala'iku shafi na goma sha tara akwai littafin alimamu suyuzi wanda shi ma ya akan mala'iku yana ya kawo bayanin alimamun razi da yake cewa ita fagu ala annal mala'ikata la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yakhun duk malaman sunna sun yarda akan cewar mala'iku ba su cin abinci mala'iku ba su shan abin sha mala'iku ba su aure kaga ya nuna ba mata ba maza yusabbihuna al-laila wannan nahara la yaftur mala'iku aikin su kawai bautar Allah ba dare ba ba sa ci ba sa sha babu sha'awa to amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara suna da kunya da yasa saboda kunya ta dace da imani to wannan hadisi ya tabbatar lalle hakika daga cikin siffofin mala'iku akwai kunya mala'ika yana kunya waye mala'ika yake sa mai kunya mala'ika yana kunyar mai kunya mai tsananin kunya idan kana da imani to mala'iku yana daraja ka akan wannan aikin ba don kunyar taka ba sai don ta dace da imani shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka Eh, sai na usman da ke ɗabi'arsa ce yana da tsananin kunya mala'iku sai suna daraja shi akan wannan siffa saboda ta dace da imani da ya tashi shigowa sai annabi sallallahu alaihi sallam ya daraja shi akan wannan siffar tashi to abu na biyu wannan hadisi ne ke karanta da mu shine fadalan sayyidina Usman dan la shakka da kaji hadisin nan ka san sayyidina Usman yana da daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutunta zuwansa ya daraja shi kasancewar zai shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza zama ya canza halin da yake ciki saboda yana da kima a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kara masa yarda wanda shine abin da al-Imam Nawawi ya faɗa a cikin sharh Sahih Muslim wato sharhin wannan hadisin mujallal shafiyar shafin garida 168 فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة الإمام النووي يقول أن حديثي الظاهري يتبتر من فضلا سيدنا عثمان ba wai ‘yan adam kadai ba har mala'iku suna daraja babu shakka wannan sahabi ne mai girman gaske saboda mala'ika baya daraja mutumin banza a ce ma mala'ika yana daraja mutum babu shakka wannan mutum yana da kima wa annal haya sifatun jamila min sifatin mala'ika wato kunya siffa ce kyakkyawa wanda tana cikin sifofin mala'iku eh, tunda abin da annabi sallallahu alaihi sallam, ya tabbatar a nan wannan yasa a lokacin da <clears throat> aka kashe sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda hankalin sahabbai ya tashi matukar gaske saboda sun san martabobin da yake da shi hankalin sahabbai ya tashi lokacin da aka shi min shiddatil fitna a lokacin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam matan su suna tafiya aikin haji kusan kowace shekara suna tafiya aikin haji da dama wasan suka kashe sayyidina Usman sun yi taitin lokacin da babu sahabbai ya zama to duk an tafi babu mutane ba su da yawa a gari matan manzon Allah ma sun tafi aikin haji saboda suna makka suna kan hanyar dawowa yani fi tariqi ila madina aidat min al-hajj suna kan hanyar su an gama aikin haji daga makka suna dawowa madina sai labari iso gare su akan hanya an kashe sayyidina usman bin affan Allah ya kara masa yarda daga nan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ma ayar a juya a koma masa da za su je madina saboda tsananin damuwa sai da suka yi wata hudu a garin makka watanni hudu bayan aikin hajji kafin nan suka dawo madina saboda zafin abin da ya faru wanda wannan yana cikin bayanin al'imamu kabari da ya kawo a tarihin rusul wal muluk yana jubi na biyu shafi na 681 shi ka yi Ali bin Abi Talib yana garin Madina lokacin da aka kashe na Usman yana Madina mai kisa aikin hajji wannan shekarar ba Allah ya kara musu yarda ya sanya ƴaƴansa Al-Hasan da Al-Husayn yaransa duka yace ku zama makamai ku je ku kare na Usman to lokacin da labari ya iso ga Sayyidina Ali ai an kashe Sayyidina Usman bin Affan yani suna ali bai dakata ba sai ya zabura ya tafi ya shiga gidan wajen ala ya biki ya fada cikin ɗaki yana kuka saboda tsananin kukan da aka ga sai na ali yana yi ta zannu annahu sayalhaqu bihi min shiddati ma alamma bi sai da waɗanda ke tare da shi a wurin suke ganin karfa shi ma sai na ali ya mutu wanda wannan yana cikin bayanin al-imam zalakai da ya kawo sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa hadisi na 2550 al-imam sahabi yayi magana akan bayanin sayyidina ali abinda ya faru da shi saboda jimamin mutuwar sayyidina usman ya kawo shi a siyaru a adami nubala yana mujallar na farko shafin 87 wanda malaman tarihi suna cewa don bayan sayyidina usman bin affan sayyidina ali ne ya zama halifa sayyidina ali bin abi talib shi aka ba shugabanci to amma tsawon zamanin sayyidina ali yana tunanin abin da ya faru da sayyidina usman tsawon zamanin ma nasiya makkala usman radiyallahu anhu walau yawma ko da rana daya sayyidina usman bai taba manta abin da ya faru da sayyidina usman ba abin ya taba zuciyarsa har da aka kai ga mawuƙi asul jamal an tafi yaƙi, akwai labarin da kaisu bin abbas da baya, ya ce sami'tu aliyan an goyi Umar jamal na ji na ali an tafi yaƙi. a wannan yaƙi, yaki na ali saboda daga baya an samu waɗanda ke tuhuma suna zargi ko na ali yana da hannu a kisan sai na usman bin Abba. dalili saboda waɗanda ke tare da sayyidina Ali bin Abi Talib din akwai da yawa waɗanda su suka yi sabon dalilin mutuwar sayyidina Usman bin Abba. to shi kuma sayyidina Ali yake gaya ma sojojinsa yana ce musu Allahumma inni abrau ilayka min dami Usman ya Allah ina barrantar da kaina gare ta game da jinin sayyidina Usman yace wa laqad qasha akli yawma qutila usman ranar da aka kashe sayyidina usman hankali na ya tashi wa ankara nafsi wato raina ya kyamaci abin da aka aikata wa ja'uni lil bai'a bayan kisa sayyidina usman sai aka samu wannan suka taho suna bukatar sayyidina ali ya karbi shugabanci sayyidina ali bin abi talib ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah inni la'abtahi min Allah ina jin kunyar Allah an ubayi a kaunan kasar rajulan su waɗanda suka yi dalilin kisan sai na usman su ne suka fara zuwa ga sai na ali suna cewa mu muna ganin kai ka dace ka zama shugaba to wannan dalilin ya sa aka samu waɗanda ke ganin ko dai sai na ali yana da hannu ne kuma wanda ma kirci ne na makiya saboda su haddasa fitina a tsakanin musulmai sun zo suka ce mu sai na ali bin abi talib babu wani wanda ya kai ka daraja a yau saboda ka karɓi wannan shugabanci sai sai na ali ya ce musu na rantsa muku da Allah ina kunyar Allah in yi mu a ga mutanen da suka kashe wani mutum wanda manzon Allah na ce ala astahi mimman tastahi minhu mala'ika ji sai na ali ya ce na ji manzon Allah ya ce ashe bai kamata in ji kunyar waɗanda mala'iku ke kunya ba saboda ka sai na ya ce ni ina kunyar Allah in yi mu baya'a na shugaba ta dalilin buƙatar mutanen da suka kashe wannan bawan Allah in ji sai na ibn abi talib wa inni la aqtahi min Allah an ubayi'a kuma baya ga haka ina jin kunyar Allah a yi min mubaya'a na zama shugaba wa usman qatilun ala al-ardi lam yudfan ba'du ga sai na usman an kashe shi ba amma gama binne shi ba wato abin ma kirtin su kulla kenan ana gama kashe sai na usman suka zo ga sai na muna muna mubaya a kaza mai shugaba ya za a yi a kashe irin wannan babban mutum ba amma binne shi ba ku zo ku ce zama shugabanku fansara ku saboda haka sai suka juya suka tafi falan ma bikina bayan an gama binne sai na usman Allah ya kara masa yarda raja'an annas to sai mutanen gari suka suka ga ba zai yi a zauna babu shugaba ba waye ya rage to ai dama sai na ali shi kadai ya rage waye wanda zai ce darajarta ta kai ta sai na ali babu wanda ma zai ja da shi saboda haka sai mutanen gari suka ce maza ya kamata a samu shugaba suka taho ga sayyidina ali bin abi talib fakuntu sai sayyidina ali ya ce wallahi allahumma inni mushfiqun mimma aqdamu alai ya allah ina tsoron wannan abu da ake cinkana na da shi ba na son shi sai na ali ya suka koma sun maja'at azima sai da aka samu waɗanda su ne sahabban manzon Allah na farko min al na wal ansar manyan sahabbai suka duka ce ba zai yi mu zauna a haka ba babu shugaba saboda ka dole mu sake koma ga sayyidina usman mu roke shi suna zuwa a sayyidina ali bin abi talib falakat qalu lokacin da suka zo ga sayyidina ali suka ce ya amiral mu'minin ya kai shugaban masu imani dama da bayan manyan sahabbai sun baka wannan lakabi to ka tabbata shugaba ya amiral mu'minin sayyidina ali ya ce wallahi kalmar da suka faɗa fa ka'anna ma su di a kalbi kamar an tsaga zuciya ta sai na ji zuciya ta kamar ta fashe. wa kuntu sai na ce Allahumma Kuzmini ya Allah ina roƙonka wannan jini na Usman da aka zubar ka karba daga nawa jinin a madadinsa kuma Allah ya karba saboda ka sai na albinu abi talib shi ma ya shahada ya karba saboda jininsa ya zama fanta ga na Usman bin Affan wannan hadisi yana al-mustadrak ala sahihain na al-Imam al-Hakim ينا بابين فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عند الإمام الحاكم يبادي أكن فللا سيدنا عثمان بن عفان شين حديث ندبو هدى تريد أدوة ديار الإمام الحاكم يتي هذا حديث صحيح الإمام الطبري يتاوش على التابن تاريخ الرسل والملوك مجلد نبي شاكم الرشيدة لسبعين دكارة هكذا ابن العصير الجزء الكامل في التاريخ ينا مجلد نبي شاكم لسبعين وفي أبين nuna maka darajar sayyidina usman yana da yana da falala mai yawan gaske ba shakka amma duk darajojin sayyidina usman misali kaga ya auri yara biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin asabiquna al-awwalu min al-muhajirin wato ba a kirga falalar sayyidina usman amma duk wannan sayyidina ali bai ambace su ba abinda sayyidina ali ya ambata lokacin da aka zo ana cewa ya zama shugaba ita ce kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ashe bai kamata in ji kunyar wanda mala'iku na kunyarsa ba don wannan kalmar da annabi ya faɗa ta fi duk wata darajar da kake tunanin sai na Usman ya samu saboda mai shaida ce ta Allah ta tabaraka wata ta'ala gare shi mala'iku idan sun yi shaida ga bawa magana ta kare ba shaidan doron kasa bane saboda haka yasa sai na ali ya rike wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aisha ta bada labari kaga duk sahabbai sun sani saboda tsananin kunyar sayyidina usman bin affan hatta mala'iku wato suna kunyarsa wanda kuwa kowa ya sani mala'iku la ya'suna Allah amma amarahum mala'iku ba masu sabon Allah bane mala'ika baya son makiyin Allah mala'ika yana son masoyin Allah saboda haka yasa mala'iku runduna rundunoni ne na Allah tabaraka wata'ala ba sa sabon Allah subhanahu wata'ala wannan dalilin yasa wato sahabbai suka dauki wannan a matsayin daraja mai girma da sai na Usman ya samu wato a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in ka dauki tarihin annabawa wanda za ka samu ya yi kama da sayyidina usman shine annabi musa alaihi salam domin wannan lafazin da manzon Allah ya faɗa inna usmana ayyun sittirun haka annabi ya faɗa game da annabi Musa annabi Musa mai tsananin kunya ne mai tsananin sutur ta jikinsa ne haka ma sai Usman mai tsananin kunya ne mai tsananin sutur ta jikinsa ne saboda haka yasa ko ranar da aka kashe shi shi da ruwansa kawai kada idan an zo ana saran shi zafin tsara ya sanya ya yi tsiraki wannan shi ne damuwarsa ta haka sai kawo wando ya sa ya kawo wani wandon ya kara ya kawo wani wandon ya kara haka ya dinga sanya kaya a jikin shi saboda kada zafin kisa ko zafin fitar rai ya sanya wani dan adam ma ya ga tsirai shi kuma wannan ya kama da siffar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari game da annabi Musa alaihi salam saboda tsananin sutura ta annabi Musa shi ma haka baya sanya kaya guda in ya sa wannan zai kara zai kara wanda har banu Isra'ila suka mai sharri saboda yawan suturarsa babu mutumin da ya taba ganin al'aurarsa sa'alai Musa alaihi salam ya zama ya samu wato Sayyidina Usman ya samu shaida ta siffa irin ta annabin Allah wanda yana cikin ulul azmi annabi Musa alaihi salam saboda haka eh, sayyidina usman la shakka wannan daraja ce mai girma da ya samu eh, shaida ce ta kware daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abu na uku wanda shine da karshe wato wanda hadisin da ke karanta da mu wato shine matsayin kinya eh, hukuncin al'aura shin kinya al'aura ce ko ba al'aura ba ce wannan hadisi da muka karanta cewa sai na abubakar ya shigo annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya rufe cinyarsa ba sai na umar ya shigo sai da sai na usman ya shigo kafin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rufe cinyarsa a da farko dai malamai suna cewa a lokacin da abin ya auku al'aura ba a riga an hukunta cewa cinya al'aura ba ce cinya ba al'aura ba ce a lokacin kafin shi musulunci ya samu shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta da shi ba rana ɗaya bane kuma Allah tabaraka wa ta'ala da kaɗan da kaɗan yake hana abubuwa saboda hikima domin idan aka ce rana guda an taho da dokoki mutane ba su sauka amma sai zama da hikima annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo dokoki kaɗan da kaɗan har dai Allah ya kammala addininsa to a lokacin da wannan abu ya auku wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya tunya wato cikin al'aura ba don haka yasa tsananin kunyar sayyidina usman ɗabi'arsa a lokacin ita ce ta sa yake son sulhunta kansa ba wai doka ba ce ɗabi'a ce saboda tsananin kunya bai san a ga al'aure shi to alhali kuma ba wai doka ce ta hana ba saboda haka lokacin da sayyidina usman zai shigo sai manzo Allah ya daraja shi irin darajar da mala'iku suka yi mar Allah ya samu gani idan da a ce lokacin an hana yana da kyau sani babu wanda ya fi manzon Allah tsoron Allah babu wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kiyaye dokan Allah to da ka manzon Allah ba zai saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ta wajen sayyidina Usman da sayyidina Umar sannan yayi ma Allah biyayya ta wajen sayyidina Usman ba Allah ya samu gani wato abin da ya faru ba laifi ne don haka sai ba Usman ko da shi lokacin da yake wannan dan ba doka ba ce illa ne ɗabi'arsa wanda in ka duba tarihin banu isra'il wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisai sun inganta banu isra'il suna wanka a bakin kogi suna tsirara amma alai musa alaihi salam baya haka sai ya killace kansa ya je yayi wanka shi kadai ba wai cewa aka yi an hana ba amma shi alai musa baya so saboda ah, ɗabi'arsa ce to sai suka fara sharri gare shi wanda Allah tabaraka wata'ala ya kaddara dutse ya gudu da kayan annabi Musa annabi Musa na bin dutsen nan bai tsaya ba sai cikin bari Isra'il dan dai tabbata annabi Musa lafiyar sa kalau wanda hadisi ne da ya inganta to abin da ya faru ga sayyidina mai kenan eh, don haka yasa wannan hadisin sai ya zama to an samu sabanin fahimta ta wajen hukuncin da ya zo a cikin shi a ibnu jawzi yana cikin malaman hadisi akwai littafin da yake da shi kashfin mushkimin hadisi sahihain uh, hadisi uh, littafin sa da littafin imam qurtubi littafai ne masu muhimmanci saboda su ne suke warware mushkila da ake samu kuma hadisin al-imam bukhari ko kuma hadisin al-imam muslim yana cikin na kudi shafin da rikido takwas yace in ka dubi hadisin nan arrawi a shakka fi ma akbara wanda ya rawaito hadisin ya yi shakka wanda ya rawaito hadisin ya yi shakka shin fakhi yi aw saqai shin cinyoyin annabi ne suke bude ko kafafunsa to da farko ma da zarar an samu irin wannan shakka to kaga baka daukan wannan bai hukunci wa zahir annahu kashafa saqa lil fakhiza wanda shine al-imam ibn al-jawzi yace zahiri wato kabri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to yana bude bakin yasa ba yana cewa zalika alayhi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam musamman mun karanta wannan hadisin a baya wannan hadisin mun karanta shi a baya akwai riwaya da muka karanta riwayar babu wannan bayani ah, saboda haka idan aka ce ya shi kansa yana shakka wanda ya rawaito hadisin shi cinyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta riwaya ta al-Imam Muslim kenan mun ce akwai hadisin al-Imam Ahmad wanda ya tabbatar cinyar manzon Allah ce take buɗe to muqaddara annabi sallallahu alaihi wasallam ah, cinyar kalce take bude sai na abubakar ya shigo manzo Allah bai rufe ba sai na Umar ya shigo manzo Allah bai rufe ba eh, nan mu gane idan aka ce cinya ba ana nufin al'auran Annabi sallallahu alaihi wasallam cinyarsa mu fahimci wannan da kyau to al-Imam eh, Nawawi eh, sharh sahih Muslim juz'i na 15 shafin 168 yace to wannan hadisin shine hujjar mazhabar al-Imam Malik كتب المالكية وغيرهم مما يقول ليست الفخذ أورا مذهب المالكية شنيا با الأورا بجي شنيا با الأورا بجي الأورا باتو شيني قبل متن با ينسى إلا إياها أما شنيا سبا الأورا saboda dalilai da dama wanda lokaci ba zai dauke mu yi bayani ba amma wannan shine hadisi wanda ke tabbatar da lallai hakika cinya ba al'aura ba ce domin da al'aura ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai rufe sai al-imam an-nawawi ce wala hujjata fi inda za a dogara da wannan hadisi to hadisin nan ba hujja bane ne dalili li'annahu mashkukun fil makshuf wanda ya ruwaito hadisi ya yi shakka shi wanda ya ruwaito hadisi yake in ma kwabirin annabi ke bude ko kuma cinyarsa sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ya bada labarin ya yi shakka to ba a gina hukunci a irin wannan shakka hal huwa saqani am al faqidani fala yalzam minhu al jazm bi jawaz kashf al faqd al imam al bayhaqi littafin as-sunan al kubra a cikin 3145 yake wala yu'arabu bi mithli zalika al-faqih al-sarih an nabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to an samu shakka ta wajen ba da labari yanda annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake yake bude a cikinsa shin kwabrinsa ne ko cinyarsa an samu shakka to bai kamata a ce an dogara da wannan hadisi wanda ya zama akwai shakka a kansa a jifa da wani hadisi da ya tabbatar cinya al'aura ce wannan su ala annal fahza aura wanda hadisai da suka inganta guda biyar ne akwai hadisai da dama babu shakka wadanda suke magana akan matsayin al'auran namiji matsayin cinya amma dai hadisai guda biyar su ne waɗanda malamai suke ingantawa dangane da bayanin matsayin cinya in ma al'aura ce ko ba al'aura ba ce akwai hadisi na biyu wannan hadisi na biyu ɗin hadisin anas bin malik yana sahihu bukhari yana kitabu salati babu ma yuzkaru fil fakhr yana sahihu muslim kitabun jihadi wa siyar babu awrat babu gazwati khaybar yana kitabun nikahi babu fadilati itaqihi amma kuma ya tazawwaju ba hadisi yana sunan nasa'i kitabun nikah babu bina'i safar hadisi mutafaqun alayhi hadisin Anas bin Malik Anas ya ba da labari game da lokacin da aka yi yakin Khaibar yakin Khaibar أن رسول الله غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغدة من إذا خيبر ياكي saboda haka lokacin sallar asuba sai manzo Allah ya salla a farkon lokaci da duru-duru wato haske bai fito ba farkon lokacin asuba shine bigada farakiba nabiyullah wa rakiba abu talha wa ana rabiku abi talha mutane uku na kara guri guda annabi ya hau abu talha ya hau abu talha shine mijin mahaifiyar anas bin malik ummu sulaim anas da ke yaro ya ce aka sa a tsakiya Maza Allah yana gaba abu talha na baya anas yana tsakiya wa ana radifu abi talha fa ajra rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wasallam fi duqati khaybara ya zamanto annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana gudu da rakuminsa a ainihin matsatsin hanyar khaybar wato an riga an shiga khaybar yakin khaibar an yi shi a shekara ta bakwai daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a littafin tarihi kamar siratu nabawiyya na ibnu hisham juzu na uku shafin ɗari uku da hamsin da biyar to lokacin nan ana tafiya ana ya ce wa inna rukubati la tamassu fakhidha nabiyillah wiwa na yanzu tana taɓa cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwiwar Anas bin Malik yana taba cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam sun hasar al-izar an fakidi sannan sai ma ga ainihin wato wato kyallan da annabi ke daure da shi mayafin da ya daura sai zaman to ya buɗe sai ga cinyar manzon Allah a fili Anas bin Malik ke bada labari hatta inni la anzuru ila bayad faqid nabiyillah lokacin gari ya fara haske har ina iya ganin farin cinyar manzon Allah inji Anas bin Malik to kaga abu biyu ne anas ya ce gwiwarsa tana taba cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wato mayafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake daure da shi ya zama to ya bude har ma anas bin malik ya ga cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan ya tabbatar da cewa ya ga cinyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine ake kafa hujja da wannan akan cewa to ya nuna cinya ba al'aura ba ce da limamu shaukani a littafin na yanzu alfar hadisi na biyu shafi na hamsin da ɗaya ya ce min jumlati hujjajil qa'ilin bi anna al-fakhiza da laysa bi awra li anna zahirahu anna al-massa bidun al-ha'il wa massu al-awra bidun ha'il la wannan hadisin waɗanda ke ganin cinya ba al'aura ba ce suna kafa hujja saboda idan kafar anas tana taba cinyar manzon Allah ai taba al'aura haramun taba al'aura haramun ya zama kafar anas na taba baya ga wannan anas bin malik ya ce ya ga cinyar ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayi wan ainihin mayafinta budewar mayafinta shine limam shaukani ya ce wannan ba lallai bane tana yiwa iska tunda ana tafiya ne kuma suna gudu ba abin mamaki bane iska ta daga mayafin da Allah sallallahu alaihi wasallam ke yafe da ita wanda har ya kai ga aga sa kaga ba ya nuna cewar manzon Allah da dalilinsa ne ya kyale sa aka gani ba to wannan dai hujja ce daga cikin hujjoji da ake badawa saboda hadisi ne da ya inganta ana jin Malik ya tabbatar da haka masana hadisi sun inganta wannan labari hadisi na uku wanda ya zo cikin sahih bukhari har yanzu yana babu ma yuzkaru fil fakhr musamman al-imam bukhari ya kawo hadisin nan wato hujjoji da ake kafawa game da matsayin cinya ce cinya al'aura ce ko a'a hadisin zai bin sabi zai bin sabi ya ce Allah ya saukar da aya ta inda biyar ta suratul nisa'i la yastawi al-qa'idun min al-mu'minina ghayru ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wa faqihu ala faqihi muna zaune ina zaune kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama cinyarsa wato kafan ki kafarsa ta tana sama da nawa suna kusa da juna sai zama kafar manzon Allah na sama da na hizbin sabi sai gashi Allah ya saukar da wannan aya to ka san alqur'ani yana da nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila fa saqulat alayka da Allah ya saukar da ayan nan sai na ji kafa na kamar za ka fashi hatta hibbu an taruba fadi ina ji kamar za a fasa kashin kafa na ne saboda nauyin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan ana zaune ne ya dan kare kafar sa jikin na eh, na na Zaid bin Sabit saboda haka anan al-Imam Bukhari ya kawo hadisin a karkashin babin da ke magana akan shin cinya al'aura ce ko ba al'aura ne ma yunkaru fil fakhr wanda ya nuna cewar inda ake al'aura ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kara cinyarsa da cinyar uh, zaidu bin sabit ba duk da cewar masu sharhin hadisin suna cewa imam bukhari ya dai kawo hadisin saboda ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam wato kafarsa tana kan da zaidu bin sabit amma ba wai nuna cewar zaidu yana tabbatar da ya ga cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ya kadu fatul bari da farko shafin 700 da 700 dalili na hudu shine hadisin shu'aib bin muhammad bin abdullah bin amr shine an amr bin shu'aib an abihi an jaddi abdullah bin amr ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake magana akan baiwa ku yanga idan zawwaja ahadukum abdahu amatahu aw ajirahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana da bawa da baiwa sai ka hada su aure fa za ta zuru al'amal ila shay'in min aurati to karka yadda ita wannan baiwa daga wani abu na al'aurarka fa inna ma tahta surra ila rukbatihi min al'aura manzo Allah yake saboda tsakanin cibiyarka da gwiwarka al'aura kaga hadisi ya tabbatar tsakanin cibiya da gwiwa al'aura hadisi yana al-Muslim Imam Ahmad Sunan Abi Dawud al-imam ya kawo a sunan kubra shi yasa al-imam bahiki yake cewa wannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan doka al'auran namiji daga tsakanin cibiyarsa ne zuwa gwiwa hadisin isnadin sa yana da ita yana irwa gari hadisi na dubu da ɗari takwas a sunan kubra uku da عن النظر إلى أورة السيد بعدما زوجت kasan idan mutum yana da baiwa shari'a ta ba shi damar ya jima'i da to amma ita wannan baiwar idan ka mata aure wannan damar da aka bata na jima'i da ita ya wuce saboda yanzu matar aure ce saboda haka ba ka da ba ka da dalilin da za ka kyale ta ta ga al'aurarka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin cibiyar ka zuwa gwiwanka karka yadda ka gani kaga manzo Allah ya tabbatar mana al'auran namiji ke tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwansa wanda shine hadisi ne hadisi na biyar shine hadisin Abu Zinad da ya kawo labarin Jarhad Jarhad yana cikin ahlus eh, ashabus suffa ashabus suffa sune matalauta al-muhajirun daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hijirar suka dawo madina ba su da wadata wasu ma ba su da sutura wani za ka samu mayafi ɗaya ya mallaka saboda ka ba su da wurin kwana sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jarhad jarhad sunansa kenan jarhad yana daga cikin waɗannan ashabu sufa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa kashifun an faqihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce jar hadd sai ya ga ya bude cinyarsa fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce gasfi faqi zaka ka rufe cinyarka fa innaha min al-awra saboda cinya tana cikin al-awra hadisin yana musnad bin Ahmad sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi wa huwa hadithun hasan kamar da Imam Tirmidhi ya tabbatar al-imam ibn hibban ya inganta shi hadisin yana tamamul minna muhammad nasir din al-albani ya kawo shi a tamamul minna shafin 160 wannan hadisi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi sallam ya yi mana umarni da cewa cinya tana cikin al'aura wato ashe ba ma ita ce al'auran kaɗai ba kamar yadda wancan hadisi ya tabbatar ma tahta surra ila rukba daga kasan cibiya zuwa gwiwa nan ne al'auran namiji saboda kaga cinya ta shiga ciki saboda haka yasa da ya ga jarhad yana buɗe da cinyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gatsi fakhizaka fa innaha min al'aura ka rufe cinyarka domin ko tana cikin al'aura waɗannan hadisai guda biyar su ne suka inganta waɗanda suke tabbatar mana da matsayin cinya wato a hukuncin al'aura namiji ya za a yi a haɗa waɗannan hadisai la shakka malamai sun yi maganganu da dama a kansu amma rubuta littafai amma bayanai na ilimi masu gamsarwa ba kamar manna, ibn kaimi dauriya da ya aka hazibu sunan akwai littafin da ya ta hazibu sunan abi dawo juzu na shida shafi na goma sha bakwai wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa shi al'auran namiji yana da matakai biyu mataki na farko shine ake kira al-mugallaba al'aura da aka tsananta hukunci a kanta ita ce gabanka da bayan wannan kare to al-mukhaffafa sai aka sassauta hukunci na al'aura wallai da hukunci da aka sassauta na al'aura shine cinyar ka kadai wannan akwai sassauci amma tsakaninka da wasu mutane ba kowa da kowa ba ala kulli halin matakin farko kenan daga baya fa aka samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan arubi tunda an samu umarnin manzon Allah akan arubi magana ta kai wanda shine abinda al-Imam Bukhari yayi baji musamman yana cewa ma yuzkaru fil fakhdi sai yace ce wa yurwa an ibn Abbas akwai hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin Jarhad hadisin Muhammad bin Jahsh an nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai guda sun tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce al-faqidu awratu cinya al-awra wa huwa mazhabul jumhur saboda haka akasarin malaman sunna suka tabbatar da wannan idan aka ce to ga hadisin Aisha abin da ya faru sannan Abubakar ya shigo gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe cinyarsa ba sai na umar ma haka sai na usman da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe cinyarsa da kuma hadisin anas labarin tafiya yakin khaibar wanda yake cewa ya ga cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai guda biyar eh, guda biyu su ne suke nuna alamar cinya ba al'aura ba ce sai su sa'adu da za ka lura da shi a nan idan ka ɗauki hadisin nan da muka karanta da cewar sannan usman da ya shigo gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe cinyarsa amma sai na bakar da usman eh, da umar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rufe cinyarsa ba saboda haka ka dauki wannan hadisi ta kaddara cinya ba al'aura bace to ya za ka yi da wadancan hadisi ba waɗanda aka samu ingantattu daga manzon Allah cinya al'aura ce kai rufe manzon Allah ya yi umarni idan mutum yana da baiwa idan ya mata aure to kare kyale ka ga tsakanin cibiyarsa da gwiwa ga inda manzon Allah waɗannan hadisai in ka ce za ka rike waɗannan biyun to za ka zubar da waɗancan to ba a haka saboda ka dole kai kokari ka hada su ya za a yi hada su shine abinda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya magana a akai cikin tamamin binna shafin da da hamsin 159 har zuwa 160 يعني أدلة bi بأن القبض ليس بأورى in ka lura sai ka ga. hadisin da ke nuna cewa an ga cinyar manzon Allah hadisi ne na aikace menene ake nufi da hadisin aikace kasan hadisi kashi uku ne akwai hadisi da ake nufi sunna da ake nufi da fi'iliya wato shine sunna da ta tabbata ta aikin annabi sannan akwai sunna qauliyya sunna da ta tabbata ta umarnin manzon Allah to sunna ta umarni tana gaban sunna ta aiki wannan ka'ida ne domin idan aka ce an ga cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a aikace kenan ko eh, bai kai manzon Allah ya yi umarni rufe cinyar ka ba saboda wancan akwai dalilai da dama waɗanda suke nuna za su iya eh, kamar yadda muka ce da ba a haramta ma manzon Allah bai tabbatar da cinya matsayinsa ba lokacin sai na Abubakar ya shigo sai na Umar ya shigo amma ga waɗannan hadisai ba ɗaya ba ba biyu waɗanda manzon Allah ya umarni a rufe cinya a dar sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cinya al'aura ce saboda haka idan ka ɗauki wancan ka ɗauki sunna fi'iliya za ka jefar da sunna kauliyya wanda sunna kauliyya wanda ita ce mafi ƙarfi a matakai na sunna a bayanin magabata Allah mu da mu musu rahama saboda haka ka'ida ta usul ka'ida ta usul يعني التي تصائب على التمييز بين الأدلة والاختيار بعيدا بعدا عن الهوى والغرض قائد جيب دابي نفرق الحاضر مقدم على المدير idan kana karatu sai ka samu wannan ya nuna babu laifi wannan ya nuna akwai laifi malamin suka ce ka ɗauka akwai laifi ya kuma ka sauke sai ka tsira a kiyama in ka ɗauka ba laifi sai ka yi ta saba ma Allah to wannan son rai yana iya sa kai ko da hujja ta tabbata abin akwai laifi saboda haka sa, duk ta'idin da aka samu wannan akwai sassauci wannan akwai tsanani to kar ka dauki sassauci ka dauki tsananin nan wanda ya zo cikin hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam Ƙarƙashin waɗannan hadisai aka gano wannan ka'ida ta usu a karkashin waɗannan hadisai idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wai za na haiku kuma an in fastanibu idan aka ce ku bari manzon Allah yake baka da zabi bari amma idan aka ce kai an baka dama in kana iyawa kai in baka iyawa akwai larura kaga umarni akwai sauki akai amma hanifa babu sauki saboda haka idan aka samu ga wannan hadisi ya nuna cewa ai azabi an ga cinyarsa wancan hadisi kuma manzon Allah ya ce cinya al'aura ce kaga an samu sauki da tsanani wanne zaka dauka a ka'ida ta usul ka ɗauki tsanani don ka tsira a kiyama wannan ka'ida ce wanda la shakka ta dace da hadisai da dama da kuma ayoyin alqur'ani sannan ka'ida ta biyu alqawlu muqaddamun ala al-fi'li ana gabatar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam akan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam la ihtimal al-khususiyya wa ghayriha saboda tana yiwa akwai aikin da annabi Allah ya ce da annabi ya ce kai kaɗai na baka damar kai saboda haka don an ga annabi ya yi bai zama hujja ba akan annabi ya ce ku yi idan ya ce ku yi ya isar da sako ya gama aiki shi yasa ake kiransa rasulullah wanda ya isar da sako ya ce ku yi to da ya yi da bai yi ba ya gama nashiri saboda haka idan aka ce ga umarnin annabi karka koma duba aikin annabi sallallahu alaihi wasallam alqawlu muqaddamun ala al saboda haka yasa ka kaddara da cewar cinya al'aura ce wanda ne mafi sauki gare ka kuma ne abin da ya fi dacewa da karantarwa annabi sallallahu alaihi shi ne abin da akasarin malaman suna suka tafi a kai wanda a zamanin farko a da an samu sabani amma daga baya kusan akasarin malamai sun tabbatar da cinya al'aura ce sun ya al'aura ce shi yasa malamin yake cewa a yau idan ka ga musulmi yana kokarin halarta buɗe cinya to babu ya ka samu mutum ne mai kwaikwayon rayuwa ta turawa eh, ko kuma ka samu mutum ne mai sha'awar eh, kwallo saboda haka tun da ana nuna tsiraici ba laifi ba ne eh, don haka mutum zai iya sanya shock shi ne a tubban filuga mutum ya sanya karamar gajeren wando wanda bai kai gwiwarsa ba wanda kuma al'aura ce tunda ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fali haza fala yanbaghi taraddud fi kawn al-farj bi awra bai kamata musulmi yayi shakka ko yayi kokonto akan cewa cinya al'aura al'aura bace bai ma kamata ba saboda waɗannan hadisai da aka samu da kuma umarnin manzon Allah wanda malamai da yawa sun yi magana akai kamar da Imam Shawkani a Naizu Awtar juz'i na biyu shafi na hamsin da biyu da littafin sa as Jarrar mutum da na farko shafi na ɗari da biyu a nan idan kana zaune a gida misali kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda malamai suna cewa al'aura ta <clears throat> al'aura guda biyu ne kana zaune a gida ya zamanto ka sanya gajeren wando wanda ana iya ganin cinyarka a waje a nan laifi ne amma idan kamar tsakaninka da wasu aminanka ne ba laifi ba ne abinda malamai suke magana a kai kasancewar misali na abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine fahimtar da ibnu qayyim jawziya ya tabbata kai a littafin tazibu sunan yana yana cewa akwai sassauci da aka samu game da yani bi kashfihi ma al-khawasi wala yajuzu ma ghairihi na kusa da kai idan ta kai ga ka kyale har sun ga misali ga cinyar ta wannan ba a cewa kai laifi amma kar ka bari wasu su gani kyalewa wasu su gani din yana yana nuna naƙasa don ka yi misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to sai na usman zai shigo sai na usman bai kusanci manzon Allah kamar da sai na abubakar da sai na umar suka kusance shi ba sai na umar da abubakar kusan ba dare ba rana suna tare da manzon Allah ba dare ba rana tun kafin a hijira har aka yi hijira aka dawo madina rayuwar tare aka yi saboda haka mutane ne na ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa manzo Allah bai cika kulawa da al'aura da aka sassauta wato ita ce cinya ga sai da Abubakar da Umar ba amma da kai na Usman zai shigo fa sai na Usman yana nesa da shi yana nesa da shi karka ce wai suriki ne suriki dukkan su surukan manzon Allah sai na Abubakar surikin manzon Allah sai na Umar surikin manzon Allah sai na Abubakar shine ma mahaifin Aisha mai dakin saboda haka ba maganar suriki ba ne la abinda malamai suka zo da shi alkawarsu na jikinka waɗan aminanka waɗanda kun saba don ta kai ga sun ga cinyarka ba laifi ba ne amma kada a ga al'aurarka wannan babu hujja a kai kada a ga al'aurarka saboda haka makaruhi ne mutum ya kyale cinyar tasa hatta ga yaransa don kuskure don haka mutum yana zaune a gida ya sanya gajeren wanzu. ga yaransa suna ganin tsakanin cibiyarsa da gwiwarsa babu shakka ya saba ma sunnar manzon Allah wannan hatta ga malikiya da sun ce ba daidai bane waɗanda ma suke ganin cinyar ba al'aura ba ce in ka duba da salik a eh, akarbi da salik da na farko shafin ɗari da biyar kuma za ka ga mutane hatta a asibiti mara lafiya yana kwance eh, ga cinyar sa ba daidai bane ya kamata a rufe masa al'aura cibiya zuwa gwiwa al'aura in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine al'auran mutum ga 'yar uwarsa da ta zamanto maharama kamar misali in kana da kanwa ko ya ko kuma illarka ko babarka shine kamar 'yar uwar babanka ko 'yar uwar mahaifiyarka kaga waɗannan su ake kira um, um, uh, maharamai to babu laifi don ka sun ga sun ganka a duje amma kar ya wuce kada su ga tsakanin cibiyarka da gwiwarka wato wannan al'aura ta namiji al'aura ce hatta ga maharami wannan ya zo a littafin mawahibul jalil wanda na masabar al malik littafin al-imam al-hatta yana jiji na farko shafin da arba'in 449 wa hadha muqayyad bima idza lam tujad shahwa idan al'adar mutane ta nuna cewar zaman namiji a tube, amma ya rufe tsakanin cibiyarsa da gwiwarsa baya tayar da sha'awa wannan ba yi bane tunda bai saba ma sunnar manzon Allah ba amma idan ya zama al'adar mutanen ya zama to suna yana iya tada sha'awa idan mace za ta ganka a tube, ko da ya taru da tsakanin cibi da gwiwa ya zama hakan da ta ganka zai tada sha'awarta to tubewar yana zama laifi wanda in ka duba littafin malikiya al-hawaqiqud dawani sharhi risala na al-imam an-nafrawi juzu na farko shafin 152 saboda haka idan ya zama mace in ta ga kirjinka ko bayanka za ka iya sha'awa to rufe wannan gurin shine mafi dacewa gare ka saboda la'akari da al'ada ce ta larabawa yanzu kaga kamar al'adar mu ta nan kasan ai ba zai yiwu mutum yana kwance a kan gado turikin shi shigo ɗakin bai tashi ko amma al'adar larabawa ba laifi ba ne ba sa ma tunanin akwai wani abu da ya saba ka'ida saboda haka yi sa tun na abubakar ya shigo ɗakin, manzo Allah yana kwance a kan gadon bai tashi ba kuma ga yasta ce a ɗakin tana gefe tana zaune manzo Allah da kansa ya tafi gidan sayyidina Ali bin Abi Talib ya sallama da daddare sayyidina Ali bin Abi Talib ya tashi manzon Allah ya shigo za su tashi suna kwance kan gadon manzon Allah ya ce ku zauna ya kuke ga Fatima ga Sayyidina Ali manzon Allah ya zo ya zauna a tsakanin yana zaune tsakanin ku shine na Ali yake cewa hattun bina ina jin yana taba jikin manzon Allah to kaga wannan al'ada irin ta su ai ba za a yi anan ba ko ko yanzu Allah ya nuna mana ba laifi bane saboda ka al'ada idan ba ta saba ma shari'a ba ba laifi bane amma idan al'ada ta saba ma shari'a to sai a bata saboda haka yasa al-Imam an-Nasrawi a littafin al-Fawaqih ad-Dawani yace a ka'ida ta addini ka zauna a tube amma dai ka rufe tsakanin cibiya da gwiwa ba laifi bane amma idan al'adar mutanen su a ganin su hakan ba daidai ba ne turi da waje ya dacewa gare ta saboda shari'a ba ta saba ma al'ada ba idan al'adar ba ta saba ma ka'ida ta musulunci ba Allah ya samu gani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك